Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 60 da 25 da kuma 16 masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye a tasoshin gidajen rediyon FM na BOA Africa a kan mita 200.5 da rediyo amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dalol duk a jamhuriyar ta Nijar a Ghana kuma ana iya kama mu Alfa rediyo da ke kumasi kai ana ma iya kama mu kai tsaye ta hanyar sadarwar intanet a kodayaushe a sashen hausa.com ko kuma boa hausa.com. sauraron mu assalamu alaikum barkanmu da saduwa da ku da yammacin yau litini 9 ga watan Disamba. Ibrahim Kalmasi Garba ne da Aisha Ma'azu da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muke kawo muku wannan shirin a daidai wannan lokacin. Kafin ku ji abin da ke tafa da mu ga kanin labaran. A kasar New Zealand an tabbatar da mutuwar mutum biyar bayan da wani dutse ya fara aman wuta a wani tsibirin da ke kasar. a yau litinin lauyoyin jam'iyyun democrats da na republican suke shirin gabatar da shaida ga kwamitin da ke kula da fannin shari'a a majalisar wakilan amurka gwamnan babban birnin kenya wanda ake mai kallon dan kwalisa ya ki amsa laifin aikata laifukan cin hanci da ake tuhumarsa da shi tukanin labaran kenan to za a ji cewa sojojin najeriya sun ceto wasu mutane talatin daga hannun 'yan boko haram to ko wannan wata babbar nasara ce? ko ma ba su ce sun samu nasara ba ai mun tabbatar an samu nasara tun da dai ga mu a zaune a gidajenmu kuma mun san abin da ya faru a baya. Za kuma ji cewa yau take ranar yaƙi da talauci a duniya to ko menene illar talaucin? Ya kawo shi ci gaba ya samu talauci talauci wanda ba Allah ne kawo mutum ba kawai wasu jama'a ne da aka ba su dama za kuma a ji cewa 'yan boko haram sun yi awon gaba da wasu mutane goma sha hudu a yankin arewa mai nisa na kasar kamaru kamar kowace ranar litini yusuf aliyu harande na tafa da shirin nan nasa na ilimi garkuwar dan adam amma duk waɗannan sai fa an sha labaran duniya jama'a assalamu alaikum barkanku da yamma ga labaran duniya akalla mutum biyar suka mutu yayin da wasu da dama suka jikkata a yau litinin bayan da wani dutse ya fara aman wuta a can gefen wani tsibirin da ke arewacin kasar new zealand tsibirin dai na ɗaya daga cikin manyan tsibiran kasar yayin da ake ci gaba da neman mutane da dama da suka ɓata ake kuma jigilar waɗanda suka samu rauni zuwa asibiti masu ayyukan ceto sun ce akwai haɗarin gaske idan aka ce za a ci gaba da binciko waɗanda suka ɓata John Timms shine kwamishinan 'yan sandan yankin da lamarin ya faru. Due to the current risk, emergency services are unable to access the island. Ya ce saboda hadarin da ake fuskanta a yanzu, masu ayyukan ceto ba za su iya kaiwa ga yanki na ba. Ma'aikatan kwana-kwana sun ce kimanin mutane hamsin ne suke yankin tsibirin a lokacin da dutsen ya fara amai. adadin da ya gaza wanda firaministar kasar ta new zealand jacinda ardern ta fitar da a farko wanda ya nuna yan yawon bude ido ɗari ne a yankin da ake kira white island volcano wanda ake wa inkiya da wakari a harshen maure a lokacin da hadarin ya auku a yau litini ne lauyoyin jam'iyyun democrats da republicans suke shirin gabatar da shaida ga kwamitin da ke kula da fannin shari'a a majalisar wakilan amurka yayin da kwamitin ke ci gaba da zaman sauraron bahasin duba yiwuwar kada kuri'a akan yin amfani da dokar da za ta ba da damar tsige shugaba donald trump ana sa ran cewa zaman da za a yi don sauraron bayanan lauyoyin zai kunshi mambobin kwamitocin shari'a da na leƙen asiri na majalisar fadar white house ba ta cikin rukunin wato ba ta cikin rukunin waɗanda za su halarci wannan zama lauyan fadar white house pat cipollini ya kwatanta zaman binciken da 'yan majalisar wakilan da ke da rinjayen 'yan democrat ke yi a matsayin wanda ba shi da tushe kana ya ayyana shirin amfani da dokar tsigewar a matsayin yi wa doka doka karan tsaye a wani sakon twitter da ya rubuta a jiya lahadi trump ya ambaci zaman yiwuwar tsige shi da ake yi da bita da kulli kana wanda ba shi da tushe har ma da tura sakonnin wasu da ke nuna rashin adalcin da ake nuna masa. koriya ta arewa ta mai da martani kan wasu kalamai da shugaba donald trump ya yi inda ya ta kira shi mara jin shawara kuma mara alkibla hukumomin pyongyang sun yi wannan furuci ne don mai da martani kan wasu kalaman da trump ya wallafa a shafinsa na twitter inda ya ce kim jong-un ya fiye nuna wayo amma kuma shi ke da asara kuma zai rasa komai har idan ya yi wani tashin hankali trump ya kara da cewa Kim baya so ya bata alaƙar da ke tsakaninsa da shugaban Amurka haka kuma baya so ya yi katsa Landan a zaben Amurka mai zuwa wanda za a gudanar a watan Nuwamban baɗi. Tsohon mai shiga tsakani akan harkokin nukiliya King Jong Chul ya faɗa a wata sanarwa cewa babu sauran abin da ƙasarsa za ta rasa duk da cewa Amurka za ta iya raba su da wasu abubuwa amma kuma ba za ta iya raba su da mutuncinsu ba. King Jong wato kim yong ul ya ce sakonin da trump ya rubuta a shafinsa na twitter alama ce da ta bayyana karara irin rashin haƙurinsa kuma ya ce lokaci na zuwa da za su ɗauke shi tamkar gajiyayyen tsoho a jiya lahadi ne trump ya gargaɗi shugaban koriya ta arewa kim jong-un dangane da ɗaukan matakan soji duk da cewa hukumomin pyongyang sun bayyana cewa sun gudanar da wani gwaji mai mahimmanci. Masu sauraro labarin na zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Washington DC. Gwamnan babban birnin Kenya wanda ake mai kallon dan kwalisa ya ki amsa laifin aikata laifukan cin hanci da ake tuhumar shi da su. waɗanda suka hada har da laifin handame kudaden ƙasar da kuma halalta kudaden haram. a yau litinin ne aka gurfanar da mike gideon mbuvi a gaban kotu a nairobi babban birnin kasar shi dai mbuvi mamba ne na jam'iyyar jubili mai mulki ta shugaba uhuru kenyatta saboda irin rayuwar kasaita da ado da yake yi aka saka ma mbuvi sunan nsonko wato wanda a harshen swahili ke nufin attajiri. daga ƙarshe a yau litini wani ɗan ƙunar baƙin wake daga cikin mayakan taliban ya hallaka mutum tara bayan da ya tarwatsa kansa a cikin wata mota makare da ababen fashewa a afghanistan harin ya faru ne a kusa da wani sansanin soji a kudancin ƙasar ya kuma raunata mutane da dama baya ga waɗanda suka rasa rayukansu hukumomin ƙasar sun ce harin ya auku ne a gundumar nad ali da ke lardin helmand yayin da mafi akasarinsa ke karkashin ikon kungiyar ta taliban rahotanni sun yi nuni da cewa masu ayyukan ceto na can suna kokarin kawar da gawarwakin waɗanda harin ya rutsa da su yayin da hukumomi ke cewa akwai yiwuwar adadin waɗanda suka mutu ya ƙaru. Aisha Mu'az aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausar muryar Amurka a birnin Washington DC. To kamar yadda aka ji sojojin Najeriya sun yi nasarar kwato mutane 31 daga hannun 'yan boko haram bayan wani ɗauki ba daɗin da suka yi ta yi. Hassan mai na kaina gare ka. Kimanin mutane 31 ciki har da mata da ƙananan yara dakarun Najeriya suka ceto daga mayakan boko haram a wani mummunan farmaki da suka kai ga sansanonin kungiyar hedikwatar sojojin najeriya ta bakin babban jami'in sadarwa mai kula da aikace-aikacen hedikwatar sojan kanar aminu ilyasu ya ce dakarun sun yi amfani da kuraman jirage marasa matuka ne inda aka gano wani babban sansanin 'yan boko haram take kuma aka tura haɗin gwiwar bataliyoyi guda biyu waɗanda suka afka masu sojojin waɗanda ba su fuskanci wata turjiya ba sun yi ragaraga da sassanin ta kuma da kwato mukamai iri daban-daban da ma harsasai masu yawan gaske baya ga ceto waɗancan mutane guda 31 a baya nan dai babban kwamandan runduna ta bakwai da ke yaƙi da boko haram general abdul khalifa ibrahim ya nanata shirin su na shiga farautar mayakan na boko haram a duk inda suke a cikin dazukan mun san cewa muna samun wannan matsala da 'yan boko haram to za mu ƙara gyara yadda muke wannan yakin mu dan canja dabarun yakin mu ga yadda za mu ɗauki wannan yakin mu kai wannan mutanen da su a 'yan tsakanin nan dai mayakan najeriya sun ragargaji 'yan boko haram a wurare kamar su cross kawa malam fatori daral jamal da sauran wurare irin wannan hoɓɓasa dai na dakarun najeriya in ji wani mai sharhi kan al'amuran yau da kullum malam ibrahim muhammad da maturu abin a yaba ne amma akwai ƙarin abin da ya kamata su yi ko ma ba su ce sun samu nasara ba ai mun tabbatar an samu nasara tun da dai ga mu a zaune a gidajenmu kuma mun san abin da ya faru a baya mu a eriyar mu kaman jihar yobin nan mu abin da muka fi bukata shine mutanen nan kar ana bari sai sun zo ko sai an ji labarin suna zuwa sannan a fita a tare su da mu ba muna ga inda za a yi gangan ku a je a bi su inda suke tunda kowa ka tambaya ya san ko ba a san tentatively ga gurin da suke ba amma an san location din an san ta wani jiha suke kullowa an san ta wani bangare za a iya zuwa a yi musu kofar rago ko ma a je a far musu mana da kowane irin karfi da za a yi tanadi in an je an far musu mai yiwuwa an dace ya zama wannan abu an yi shi ma karo ɗaya an gama da shi. Hassan mai na kai na muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. To a gaida Hassan daga najeriya kuma bari mu ƙetara jamhuriyar nijar inda a yayin da sojojin najeriya suka kwato mutane 31 daga hannun 'yan boko haram a kamarun 'yan boko haram ne suka sace mutane wajen goma sha hudu awal garba gari ka maharan boko haram suna ci gaba da kai manyan har su a jihar arewa mai nisa a halin yanzu dai sun kwashe mutane goma sha hudu a garin kwalfata kusa da kan iyakan kasar kamaru da kasar tarayyar najeriya wanda har yanzu dai babu amo babu labarin su na tambayi wani mazaunin sashin na jihar arewa mai nisan kuma manazarci ne akan irin halin da bangaren nasu yake ciki alhaji yaya barista ko yaya wannan al'amari suka ji da shi To a halin yanzu dai ka abun da yake faruwa a ainihin yankin Kolfata a nan arewa mai nisa na ƙasar Cameroon. Wato kasan a cikin kwanakin nan ainihin 'yan Boko Haram sun kawo 'yan ta'addan Boko Haram sun kawo hari a garin Kolfata sun ɗauki akalla mutane goma sha hudu maza da mata. a halin yanzu dai ainihin wa'annan mutanen ba a san inda suke ba kuma ba a ga inda ma aka yi da su ba kusan za a ce boko haram sun yi batan dabo da su kasan gaskiya a yan kwanakin nan an samu matsala ta fannin tsaro a yankin kolfata saboda jami'an tsaro sun yi karanci sosai kuma bayan haka an samu sakaci a bangaren jami'an tsaro saboda in ba manta ba mamawar garba boko haram din nan kwanan nan sun dan so mai yunkurowa sabida sun ga ainihin sojoji jami'an tsaro sun dan rage kai masu manyan farmaki tun daga bangaren najeriya zuwa nan bangaren kamaru kasan in ba kamanta ba in a nan ainihin bangaren arewacin nan kasan akwai ruwan sel akwai ruwa yanzu wato ruwa wanda yake bumbula ta karkashin kasa wato ruwan sel wanda aka buɗa ta na laddon nan ruwa ya kuraro ta wannan bangare ruwa ya tattoshe duk wasu hanyoyin da suke shiga dazuka ya kawo ma sojoji tsaiko na wajen kai ma ainihin eh, yan ta'addan boko haram farmaki ta ƙasa kenan su kuma su eh, yan boko haram suna da jiragen ruwa kwale-kwale suna da kwale-kwalen da suke tsallakawa da su suke kaiwa hare-haren su har su ga sun samu nasara a kai a yanda za a yi gaskiya a kawo ci gaba a kawo ƙarshen wannan ta'addanci na yan tsageren boko haram a gaskiya sojojin mu sun canza tako sun canza tsarin yaƙi wato kasan an ce yaƙi ɗan zamba ne to gaskiya ya kamata a ce sojoji su canza tsarin yaƙi su canza salon yaƙin su da yake tafiya a halin yanzu saboda gaskiya akwai sakaci sosai yanzu sojoji sun yi sanyi sanadiyan suna ga kamar sun ci galaba a kan yan boko haram su kuma yan boko haram kullum sai ƙara yin sari kanoke suke yi na buƙaci jin ta bakin jami'an tsaron ƙasar kamaru amma abin ya faskara muhammad awal garba muryar amurka daga ƙasar kamaru to gaida awal To kamar yadda aka sani dai yau take ranar da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ayyana a matsayin ta yaƙi da almundahana a duniya baki ɗaya, inda ake bayar da dala tiriliyan guda duk shekara a matsayin toshiyar baka ake kuma sace wajen dala tiriliyan biyu da fiye ma da rabi a duk shekara a najeriya ɗaya daga cikin ƙasashen da almundahana ta yi wa an yi wani taro yau dinnan a fadar shugaban ƙasar kan yaƙi da wannan fitsarar daga cikin mahalarta taron akwai ɗan rajin yaƙi da almundahana a najeriya Auwal musa rafsanjani wanda bayan taron na fadar shugaban najeriya na fara da tambayarsa yadda ya ga wannan ranar sai ya ce wannan rana babban muhimmiya rana ce a dangannin da cin hanci da rashawa da almarha ya yi a kasashen afirka musamman a najeriya da kasashe kamar su nijar da sauransu babu ruwan shan babu cikin ilimi babu wato game da harkokin zaman lafiya babu asibiti babu cigaban gaban kasa saboda fata da hada da cin hanci da da yi kanka a kasashen mu musamman a nan afirka saboda haka wannan rana ta take tunatar da mu kan cewa dole ne mu tashi tsaye mu yi kokari mu tabbatar da kan cewa an rage cin hanci da rashawa kuma yan najeriya da sauran afirka fuskanci matsalar cin hanci da rashawa wanda kamar shi ne nake gani ya kawo su ci gaba ya sa mutane cikin talauci wanda ba Allah ne kawo mun talaucin ba kawai yan wasu jama'a ne da aka ba su dama ke jagoranci suke sake ce kasa suke amfani da karfin mulki ne abin da yake ba daidai ba saboda haka dole ne a tashi a kokari a wannan rana don a wato wata a rage cin hanci da rashawa a kawo gaskiya da adalci shine kawai wannan rana ke nuna mana kan cewa dole ne gaba ɗayan mu a gwamnati kuma a sarar hula dole ne mu ba da gudunmawa don mu tabbatar da kan cewa cin hanci da rashawa hankalin shi a Afirka da Najeriya. Mm. To Hajji Awal kun yi wani muhimmin taro a fadar shugaban Najeriya dangane da wannan rana ko ko mu ce yaƙi da cin hanci da rashawa. Ko za ka ɗan gaya ma masu sauraron mu da abubuwan da kuka tattauna a kai? Babban dalilin wannan taro da aka yi ah, a fadar shugaban kasa yau wanda hukumar nan ta yaƙi da cin hanci da rashawa iya e ta gudanar da sun sun sauran kungiyoyi irin kamar kungiyoyi na fara hula irin kamar a cdb ciflas da sauran jami'an gwamnati ma'aikacin gwamnati shine sun a tabbatar da kan cewa cin hanci da rashawa ba a da shi ba ba a yi ba kyale kowa ko kuma ba kyale wasu kuma ne da jami'ai da 'yan kasa domin da cin hanci da rashawa a Najeriya ba za a tabbatar da kan cewa cinyan su da ya shirya ta wajen bangaren zaɓe shi ma an kawo da shi saboda damar yawanci idan aka zaɓi shugabannin da ke da cinyan su da ya shirya a ka ko kuma ba su da gaskiya ko kuma ba su da adalci ba su da kishin kasa. Hmm. To wannan duk ina ɗaya daga cikin abin da wannan taro ya yi wani nasarar an kaddamar da littafi akan yadda za a tabbatar da kan cewa cinyan su da ya shirya a zaɓe a siyasance. a da shi. Mm. Shin idan an tambaye ku ku kungiyoyin da kuke rajin tabbatar da cewa ba a yi cin hanci da rashawa ba a Najeriya, kun gamsu da matakan da wannan gwamnatin ke ɗaukawa wajen yaƙi da cin hanci da rashawa a Najeriya ko ko da gyara? A gwamnati musamman ita ya e EFCC inda ICCC suna iya ƙoƙarin su to kuma eh, gaskiya bala'in cin hanci da rashawa abu ne ya fi ƙarfin kawai waɗannan hukumomin guda biyu. abu ne wanda yake bukatar cewa dole ne duk 'yan najeriya da sauran hukumomi sa ido kuma su tabbatar da cewa su masu ba da gudunmawar wajen yaƙi da kimanci da rashawa saboda haka akwai sauran kwastomi har yanzu akwai sauran aiki awal musa rassanjani kenan wani dan gwagwarmayar yaƙi da almundahana a najeriya ke fashin baki kan wannan rana ta yaƙi da almundahana to karfa a sha'afa ana tare ne da sashen hausar muryar amurka a birnin washington dc yanzu agogo mu karfe goma ne da minti wajen goma sha bakwai ko takwas a agogon washington da kewaye lokaci yayi da za mu koma gefe guda yusuf aliyu harande ya gabatar mana da shiri na gaba. Ilimi garkuwa ɗan Adam. Can hakika ba da tangarɗa ba, an lura mai ilimi shike morewa. Jama'a masu mu da yammacin wannan litinin Assalamu alaikum. mu da sake saduwa da ku a yau, tare da fatar kuna cikin ƙoshin lafiya. Allah ya sa haka Allahumma amin. Masu sauraro a cikin shirin namu na wannan makon, za ku ji irin halin da ilimi ke ciki a ƙasar Ghana, wanda abokin aikin mu Ridwan Abbas ya haɗa muna. Matsaloli da kan yi mafannin ilimi da baibayi a ƙasashen Afirka ba wani bakon abu ba ne, sai dai a ce na wata ƙasar ya fi na wata. A yau wakilin namu ya haɗa muna rahoto na musamman. Kasancewar ilimi ne ƙashin baya na ci gaba al'umma suke bashi muhimmancin gasken gaske ta billowa da tsaruruka da dabaru yadda da a samu ingancinsa. Ƙasar Ghana ma ba a barta a baya ba a wannan fage na inganta tsarin ilimi ɗin na ƙasar abinda ya samu asali tun zamanin mulkin mallaka inda turawa suka gabatar wa kasar tsarin karatun kasar birtaniya wadda da shi ne ake amfani har yau da muke maganan nan domin ƙarin haske akan yadda aka so mu karatu ɗin ƙarƙashin tsarin mulkin mallaka na tuntubi alhaji jibril abbas tsohon ma'aikaci a ma'aikatar ilimi a nan ghana ya yi min ƙarin bayani ƙarin ilimin ghana daga gold coast zuwa yau farko ne 'yan mulkin mallaka sun dalili ya sa suka ilmantar da mutane mu saboda su musu aiki ka gane shi suka zama a kawunsu suka gwada musu lissafi hanyar dai wurin cinikayya ilimin da suka suka fara gwada musu kenan hanyar cinikayya saboda su yi aiki a kamfanonin da suke da shi kamar su uac su utc su menene da yake su bakakin suka ilmantar da su wurin accounting shine lissafi wannan ta fannin suka da can ba wani ba wani kindergarten ba komai ko ba gane ba za ka fara ne tun aji daya class 1 ka gane har ka kai class 4 daga class 4 kuma ka je stand 1 zuwa stand 2 zuwa stand 3 tun ka je form 1 form 2 form 3 shekara goma dai za ka yi ka gane form na da muna cin standard 7 saboda kana fara ba daga class 1 2 3 4 5 6 7 wato da ka shi kwashe shekara goma tun kana yaranta harka in ka ƙari wannan tukun da ka je aji na biyu shine secondary daga secondary na shi wannan lokacin shekara biyar ake yi to in ka ƙari secondary tukun da ka kawo za ka zo sixth form to yanzu ke wannan na sixth form na suna suma suna ƙetarewa ne suna tsallakewa zuwa jami'a ka gane in ka kai state for wannan wato to yanzu ga duka wannan an zo an kwashe mhm. shi aka bar wannan shi aka koma junior secondary school for three years bayan three years sai ka tsallaka zuwa jami'a to daga baya aka kawo JSS ne shi aka rage shekarun jami'a da shekarun secondary ka gane aka koma su shekara hudu hudu wani ma yanzu kamar shekara uku ne ka gane university kuma kamar shi shekara hudu na kuma bibi wani tsohon soja ko za ka bayyana min yadda ake ɗaukan 'yan makaranta a zamanin mulkin mallaka. da aka sukuru kafin a doke ka she a ce ka doke hannunka ka sa ya taba kunninka tukun da ya tunanin ka ban kana da ka kai matsayin na maka magana ka ji kaya ka tai kai boli ma kanka kaya ka tai kaza abin nan wannan ban san wani psychologist ya kawo wannan aiki amma shi yake yi amma dauke mutum class amma yanzu ya muce da dauke mutum class 1 da ka shiga <laughs> ban dogara akan bayani daga mazan jiya kawai ba na tuntuɓi wasu 'yan zamani don su fayyaci yadda yanzu ake ɗaukan yaran makaranta da kuma tsarin karatu ɗin na yanzu. Mun samu labarin baya-bayan nan gwamnati ta hana karɓan irin waɗannan kuɗaɗe kamar wancan kuɗi da kika ce na ƙungiyar malamai da iyayen yaran makaranta ne da sauransu. Me za ki ce akan wannan? The government is Gwamnati ta hana iyayen yara biyan kowane irin kuɗin makaranta saboda ta lura wasu iyaye ba su iya biya. Don haka ta bayar da umarni a mayar wa iyaye din nan kuɗin jarrabawa ma da aka karɓa a hannunsu saboda da dama a cikinsu ba su a iya biyan kuɗi. sai dai ina jin lokaci da dai da gwamnati ta fito da wannan umarnin bai dace ba ai yawancin makarantu sun buga takardun jarrabawan nasu kenan ba za mu samu kuɗin da za mu biya maɗaba'un da suka buga mana takardun ba in ba a bai wa makarantun nan kuɗin wannan aiki ba wasu iyaye fadatar da allah wadai da sabon tsarin da hukuma ta kawo inda wani rukuni za su makaranta a zangon farko na karatu yayin da wani rukunin ke gida zaune sai zango na gaba. Masu sauraro baki ɗaya iyakacin abin da shirin ya kunsa kenan a yau. sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu mako mai zuwa za ku ji mu ɗauke da ci gaban wannan shirin. Yanzu a madadin wakilin sashen Hausa na muryar Amurka Ridwan Abbas da kuma sauran abokan aikinmu da suka taimaka wajen haɗa shirin har ya zo muku sai wadda ta ba da umarni Julie Lazarus Gresham. Ni ne naku Yusuf Aliyu Harande. ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia. Bissalam. Maza da mata don zan miƙewa. Ta gaida Yusuf, yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyin masu sauraron mu. Sakonmu na farko ya fito daga Goni Manaja Bullo da Masak da Kaka Alhaji Bukara Gursuma da Masak tare da Mustapha Baba Ali suka ce baki daya salam biyu Hausa. Taron masu ruwa da tsaki da gwamnatoci shidda na arewa maso gabashin Najeriya suka yi don a samu mafita kan matsalar tsaro da ta daɗe tana cewa al'umma tuwo a ƙwarya tabbas taron ya zo a daidai lokacin da matsalar fashi da makami da garkuwa da mutane da sace-sacen dabbobi suke yawaita arewacin kasar muna addu'ar Allah ya sa wannan taron ya kawo ƙarshen matsalar ta ƙici ta kishanyewa a arewacin Najeriya. Mun gode biyu Hausa a tashi lafiya. mu na ƙarshe saƙon haɗin gwiwa ne daga Usman Kasim Kiringim na Arewa ɗan Nijar mazaunin ƙasar Libya tare da Umar Muhammadu ƙiringim Sani daga ɗan jihar Maraɗin Nijar suka ce baki ɗaya assalamu alaikum sashen Hausa na murya Amurka. A yau mun shigo filin ne domin mu yi tsokaci kan ƙididdigar da hukumar lafiya ta duniya ta bayyana na cewa jamhuriyar Nijar ita ce ƙasar da aka fi yawan haihuwa a duniya. To maganar gaskiya mu bamu gamsu da wannan ƙididdigar ba kuma haihuwa yanzu aka fara tun da dai ba ta hannunsu ba ake samu daga Allah ne don haka bamu damu da surutunsu ba kuma Allah shi ne ke ciyar da bayansa. Mun gode tashar biyu Hausa ku tashi lafiya. To gaishe ka yanzu kuma mun zo ga shirinmu na ƙarshe wato labaran duniya amma fa a takaice. akalla mutum biyar suka mutu yayin da wasu da dama suka jikkata a yau litini bayan da wani dutse ya fara aman wuta a can gefen wani tsibiri da ke arewacin kasar new zealand tsibirin da yana ɗaya daga cikin manyan tsibiran kasar a yau litinin ne lauyoyin jam'iyyun democrats da republicans suke shirin gabatar da shaida ga kwamitin da ke kula da fannin shari'a a majalisar wakilan amurka yayin da kwamitin ke ci gaba da zaman sauraron bahasin duba yiwuwar kada kuri'a akan yin amfani da dokar da za ta ba da damar tsige shugaba donald trump ana sa ran cewa zaman da za wato ana sa ran cewa zaman da za a yi don sauraron bahasin bayanan lauyoyin zai kunshi mambobin kwamitocin shari'a da na leƙen asiri na majalisar koriya ta arewa ta mai da martani kan wasu kalamai da shugaba donald trump ya yi inda ta kira shi mara jin shawara kuma mara alkibla hukumomin pyongyang sun yi wannan furuci ne don mai da martani kan wasu kalaman da trump ya wallafa a shafinsa na twitter inda ya ce kim jong-un ya fiye nuna wayo amma kuma shi ke da asara kuma zai rasa komai har in yayi wani tashin hankali gwamnan babban birnin kenya wanda ake mai kallon dan kwalisa ya ki amsa laifin aikata laifukan cin hanci da ake tuhumarsa da su waɗanda suka hada da laifin hamdame kudaden ƙasar da kuma halatta kudaden haram To da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin gabaɗinsa sai kuma a dakaci shirin yau da gobe yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa musamman ma ita Aisha Ma'azu wadda ta karanto mana labaran duniya. Da Julie Leathers Gresham wacce ta haɗa mana sautin da kuma injiniya mana wannan lokacin Cornelius Taino. Ni Ibrahim Kalamasi Garba ke cewa sai kuma da daddare lokacin da za a kira wayar mu a bayyana ra'ayi kan yadda za a yaƙi almundahana a ƙasar mai kira. Wasalam.